Those in support of the suspension for three months say aye. aye. Those again say nay. So, distinguished Senator Ningi is hereby suspended for three months. from all activities connected with the 10th Senate of the Federal Republic of Nigeria. Yadda shugaban majalisar dattawa Godswill Ababio ya sanar da dakatar da Sanata Abdul Ningi mai wakiltar Bauchi ta tsakiya har na tsawon watanni uku kenan kan zargin da ya yi cewa majalisa ta yi cushen naira triliyan uku da digo bakwai a kasafin kuɗin wannan shekara. Sannan ya ce ana amfani da kasafin kuɗi guda biyu ne a yanzu haka. Sanata Abdul Ningi dai ɗan jam'iyyar PDP ne kuma shine shugaban kwamitin kula da yawan jama'a wato National Population Committee a Turanci. sannan kuma shine shugaban kungiyar sanatocin arewa a majalisar dattawan a zaman majalisar dattawan na jiya talata dai wannan magana ya ja hayaniya a zauren majalisar inda aka yi ta musayar yawu da ta da jijiyar wuya har sanata adeola olami leko ya karanta fasarar hirar da abdul ningiye da gidan rediyon bbc inda ya zargin cushen kuma ya ba da shawarar a kafa wani kwamiti na wucin gadi da zai binciki zargin na ningi to sai dai sanata mai wakiltar jihar neja ta gabas kuma ɗaya cikin shugabannin kwamitin kasafin kuɗi Muhammad Sani Musa ya musanta zargin cushen kuɗin. A sani na dai mun yi fasin bajet ɗin triliyan 28 kuma cikin triliyan 28 kafital ɗin ma da aka yi bai kai yadda ake ta yayyadawa ba. Abin da ya faru a yau a gaskiya zan yi kira ga 'yan uwana 'yan majalisa komin Bacin rai kan wani abu mu da za mu yi magana saboda duk yadda muka jefa magana ma 'yan Najeriya haka za su ɗauka ya za a yi a ƙasa kamar Najeriya a ce kasafin kuɗi biyu wani mai tunani ya yi tunani mana. A lokacin da 'yan majalisar ke tafka zazzafar muhawara kan tsawon lokacin da ya kamata a dakatar da Abdul Ningi, Sanata Garba Mai Doki daga jihar Kebbi ya sake gyara ƙudurin cewa a dakatar da Abdul Ningi na watanni uku kuma a bashi dama na neman ahuwa. Majalisar ta amince da wannan gyara da Mai Doki ya yi. Sanata Muhammad Alin Dume shine babban mai tsawatarwa a bangaren masu rinjaye ya tsokaci yana cewa. Muna fatan shi zai gane kuskurensa ya rubuto leta na ba da hakuri kuma ya adresin ita BBC da ya yi magana cewa an samu kuskure kuma yana ba da hakuri. Mu za mu ci gaba kuma yan arewa dukkanmu dukkanmu sanatoci fa na arewa ba wai mun kishi ba ne amma mun dattawa ne za mu tsaya wa arewa arewa su gani wallahi ba za mu yadda a cuci arewa muna wannan majalisar amma fa biri ya yi kama da mutum domin sanata jaribe abon jaribe daga jihar cross rivers ta arewa ya ce wasu sanatoci sun samu naira miliyan ɗari biyar kowanne daga cikin kasafin kuɗin na bana amma shi bai samu komai ba Some senators here, so-called senior senators, got 500 million each. I am a ranking senator, I didn't get A nan jari ne yake cewa ni ina da tabbacin cewa manyan sanatoci sun samu naira miliyan ɗari biyar kowannensu. In batun manya ne, ni ma babban sanata ne, amma ba a bani ba. Abin jira a gani shine tsawon lokaci da zai ɗauka. Kafin Abdul Ningi ya aiko da takardar neman ahuwa. Ko da yake ya riga ya aiko da takardar murabus daga shugabancinsa na ƙungiyar sanatocin Arewa. Madina Dauda Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.